mai hukuncin ɗaukan hoto kafin aure wato pre-wedding eh to wannan kuma za a yi magana <laughs> eh, wannan kuma gaskiya ya taɓa wani abu da ya kamata wadda ina ji ana faɗa amma shi ma ban gani ba ina jin ana cewa pre-wedding ko? yawwa an ce wani hoto ne wanda samari sukan yi shi na batsa ne batsa mai batsa duk abin da zai taimaka ya fitar da alfasha sunansa batsa saboda alfasha harshen larabci ne fasha ko baka fahisha amma da hausa ai shine batsa duk wani abin da zai fito ya sa ka taba jikin wata mata ba taka ba to batsa ne domin yana lidin ɗinka ne zuwa ga neman yin zina shi ko manzo Allah cewa yayi da ka sa idanu ma tukunna ka kalla din da kake son kallan a jikin matar ba ka taba ba Ya ce gara a sa kibiyar tsifar kai a tsunke maka idanu ya fi maka alheri a sa kibiyar tsifa a soke maka idanu ya fi alheri da ka je ka rinka kallon tsiraicin da ba bai halatta ka gan shi ba sannan ya ce kuma ka taba ta ko ka rungume ta ka yi foto ko ka rungume ta ko ma ba a yi hoton ba manzo Allah ya ce gara ka bari idan alade ya shiga cikin kwatami ya fito ka rungume shi ya fi maka alheri duk waɗannan abin da ake samu a cikin yaran musulmi ake samunsa ba a samunsa a cikin kiristoci ma da kuke ta ɓata su ko kuna zaginsu. yanzu kan ba naku kuka sake ba kuka koma kuna koyi da su ko yanzu ba 'ya'yanku ne suke sa doguwar rigunan da ake sawa a coci ba ba yayanku ba ne yayan suwaye ba aurenku ne kuke yin wannan ba ina annabi muhammadu naku ina kuka bar shi kuka koma kuka ɗauko abin da ake a coci ina kuka bar annabi muhammadu ku gaya min inda kuka ajiye shi ko ba haka ake ba ne yanzu rigunan da ake sakawa amare riguna ne wanda ake saka su a coci ba a san su ba a cikin musulmai ko ba shi ba ne to ina kuka bar annabi muhammadu wanda a addininsa ya ajiye ya je yake koyi da, da, da, kiristoci ba da ma yesu almasihu ba don ba da yesu almasihu ake ba ana koyi ne da fastocin da suke yin abin da suke a coci su ake kwakwafa to wanda ya bar wannan ya bar annabi muhammadu ya je ya ɗauki kayan waɗannan ya koyi da su shine zai tambayi naman da suka kirsimas ya ce ina hukuncin cinsa tun yaushe ka ci naman ma aka wuce ka ci haramun din ma ka bar annabi muhammadu ka je ka kama su kana tambayar naman da suka yanka bayan har a gidanka ma rigar su ake sawa shine zaka tambaye mu cin naman su mu gaya ma kanmu gaskiya ko ba haka ake bane a ah? da ka ƴaƴan su musulmai ne suke kuma iyayensu ne suka kyale su wallahi iyaye suka kyale su duk abin da kuke dinnan iyayenku ne suka kyale ku shi yasa ibnul qayyim yace kashi 95 na lalacewar da wallahi ubansa ne da uwarsa ni Allah yace na halicce shi akan fitra ta islamiyya kullu mauludun yuladu ala fitra yace duk halittar da nayi akan addini na halittata illa anna abawahu sai iyayensa ne guda biyu da uwarsa da ubansa su mai da shi kirista ko su mai da shi bamajuse ko su mai da shi bayahude iyaye ne duk abin da kuke yin nan iyaye ne suka kyale ku saboda haka kaga eh, mutane sun koma suna kwakwafan yan mata yanzu sai su sa rigar abin nan ko sannan kai kuma ka zo ka tsaya ko a gasa rago ko a yanka wani abu kana tsaye shi da ta zo ta ta yanka ta saka maka a baki da sunanwa. wannan fa daga kasar hindu ne aka ɗauko wannan indiyawa ne suke yi kan bautar gunki yanzu kuka ɗauka kuka saka shi a gidanku an san akwai wata tasha ta ikira ko tashar ikira shekaru wajen shida ko bakwai nan baya ta yi wani program wadda aka baje wasu abubuwa sai aka samu daga cikin al'adun matasa kusan kashi sittin na kiristoci suke ba na musulunci ba ne har irin waɗannan 'yan guntaye riguna da kuke sa masu foton wasu a baya ka ga wata riga da ɗan wani abu kai baka san manufarsa ba akwai manufa yanzu haka akwai rigunan kunnan da yawa suna da manufa akwai wani littafi shi ma ana kiransa khatarul yahudi hatsarin ba yahude hatta wannan wayar yanzu da kake ganinta da ido uku ko ido hudu tana da manufa a abin da suka yi a logonta akwai manufa akwai abin da aka kwakwafa aka sa shi ba haka kawai ake yin sa ba kar ka ɗauka wannan logon na banza ne suna da manufar yada wani abu da suke son su yada a duniya ba su ta yin ba su yin abu haka kawai saboda haka ka sani rigar ma da kake sakawa ka sani kuma kai ne a duniya Allah ya fi tsammanin zaka zamanto kafi kowa faɗaka musulmi sai ka zamanto kafi kowa na kuma a yanzu yanzu tsakaninku da Allah duk wanda zai yi aure duk wanda zai aure a cikinku sai ka tara mutum ɗari a cikin ɗari da kyar za ka samu mutum biyar wanda tun kafin aurensu ya zo zai zo gaban malami a anguwarsu limaminsu ya ce ya ya kamata a yi auren nan in ma ka samu biyar din biyar din ma ba za ka samu to a matsayin malamin ka ba gidaje ne a matsayin limamin ka da yake jan ka sallah ba gidaje amma har cikin google kake shiga kai gogulin ka gaya ya ake biki a duniya saboda yahudawa sun yi ya kai za ka yi naka an gama da kai ai sai ranar alkiyama sai ka ga annabi yana tsaye a can wallahi sai a tafo da kai a zo da kai annabi yana cewa al'ummarsa ce sai mala'iku su ce masa a'a innaka la tadri ma ahada su ba'da ai baka san abin da suka yi ba bayan ka tafi wallahi canzawa suka yi gaba ɗaya watsi suka yi da kai to a lokacin da annabi zai ce fasuhuqan ai nesa da su da ni ka shiga uku wallahi kuma iya gaskiya muke gaya ma wallahi iya gaskiya muke gaya maka saboda haka dole mutum ya tsaya yaya annabi ya gudanar da auren wani pre-wedding pre-wedding din yaren garinku ne wani ko firamare bai je ba amma ya yi ƙoƙarin wani ya haddace pre-wedding ba haka ba ne bai ma san ma'anar kalmar ba fa amma saboda shaidan yahudawa sun zo da ita bari shikenan zai ɗauka sai ya dabbaka ina annabi muhammadu ina yake a gidanku ina matsayin annabi a aurenka ka ɗaga aurenka ka tsaya daga fara cewa ranar da aka zo aka ɗaura har ƙarshen ko kwana uku ko kwana hudu ko kwana nawa kai ka ɗaga auren ka tsayar da shi sai ka ɗauko annabi kuma ka ajiye shi ka kalli abubuwan da kai ka kalli kuma abin da annabi ya ce a yi guda nawa ka yi a cikin aurenka kuma ta ina ka saba masa guda nawa ka saba ma manzo Allah ka auna wannan za ka gane cewa baka tare da annabi wallahi saboda haka wannan abun da ake na pre-wedding wai kawai mutum ya ɗauki yarinya ya je kawai ya rungume ta idda ya ga dama ina jin haka ake ko kamar da yadda aka bani labari shikenan ku rungumi juna kuna tsotsan juna ana hoton yanzu sai an gaya maka ina matsayinsa tambayar ku nake ka tambayi uwarka ka ji yadda abin yake wallahi ka tambaya ka ce mama ni kam dama kuma haka kuka yi ne ha maganar gaskiya ne ai ai ga sunan iyayen namu muna kallon su ka ga mace shekara 60 shekara 40 ta da mijinta za ta rinka ba da labari ko shekara 50 har yanzu tana nan a gidan kai saboda sabon Allah yau kai auren wata uku kuka saba da matar saboda zunubi Allah ba zai kyale ka ba wallahi amma garan kai dade nan ga sunan waɗannan dattawan ga sunan duk ku tambaye su na rantse da Allah za ka samu daga kan irinsu abin da ya baya ba a samun mutuwar aure aure baya mutuwa ga kunan ku kuma 'yan gabana a tambaye ku yanzu maganar gaskiya ne a tambaye ku yanzu yanzu a cikin kunnan in ba su abu wani ya yi aure uku amma babansa aurensa ɗaya tun da ka tashi ga uwarka ba a sake ta ba har yanzu tana nan kai kuma ka sake mata biyu ka sake uku wai ku har yanzu ba ku gane ciwon ku ba ne tambayar ku nake wai har yanzu ba ku gane ciwon ku ba ba za ku yi magana ba sai kun yi magana ai wai har yanzu ba ku gane cutar ku ba ne ya akai waɗannan duka har yanzu auren su yana nan ya akai kai kuma naka har yanzu ka kasa shiryawa da matarka to zunubanka ne ibnul qayyim ya kirga abubuwa 47 yace in kai zunubi sai sun same ka komin tsiyarka sai dai wallahi in ka tuba ka daina daga cikin daga cikin su ko matarka Allah ba zai bari ku shirya da ita ba zunubi zai hana kai ko godiya ko doki da kake hawa wallahi sai ya saba maka domin sufyanu ya hau jakinsa ko dokinsa ya fara tutsu kawai sai ya sauka ya rabu da shi sai ya je nemi ruwa yayi alwala sai ya salla raka'a guda biyu Ya ce ya Allah hadisin da Abubakar ya ruwaito ya ce duk wanda ya salla raka'a guda biyu ya tuba akan zunubi Allah zai yafe masa Na yi salla raka'a guda biyu ina tawassuli ka yafe mu zunubi na ne yasa raƙumin nan ya ya tafi da ni ya gama sallah ya roki Allah sai ya kada ragamar raƙumin sai ya durƙusa sai ya hau kawai sai kama tafiyarsa saboda Allah ya yafe zunubin kana wasa ne da zunubi wallahi ko kuma kuna wasa ne da zunubi na rantse da Allah zunubi ko ka tara kuɗi sai ya haramta maka jin daɗin kuɗin ko ka tara su in baka yadda da ni baka je ka yi wallahi zaka gane kuskurenka duk abin da yake damun mu yanzu a kasar nan zunubi ne wallahi shi ya cutar da mu duk abin da yake faruwa da tattalin arziki da rashin zaman lafiya da talauci da rashin kwanciyar hankali da duk abin da ka sani na rantse muku da Allah da Allah da za a tuba a yafe na rantse da Allah amincinsa ya dawo ai Allah haka ya faɗa wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amnan amma yace ya abudu ni la yushrikuna bi shay'a zan canza tsoron da suke ciki in dawo musu da aminci me yasa yi ba quraishawa gori yace li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was sayf ki fali abudu rabb hadha albayt allazi at'amahum wanda ya ba su abinci wa amanahum ya amintar da su min khaufin daga tsoro aurenka zunubi zamanka da matarka zunubi kasuwancinka zunubi maganganunka zunubi harkokinka zunubi zamanka a kan titi zunubi ka shiga gidanka zunubi ko ina fa zunubi kuma ku ce wai sai Allah ya kawo zaman lafiya don me zai kawo tsoron ku yake ji ku ne da shi ko shine da ku saboda haka wannan zunubi ne duk kuma yaran da suke waɗannan za ka ga yadda auren yake ba a gamawa lafiya yanzu haka inda za mu tambayi tsofaffin nan watakila wani zai samu yana da ɗansa amma ɗan ya haifi ‘ya'ya uku kuma an dawo masa da su sun zama labiliti a kansa zunubin yaron ne yake cutar su saboda ba bin ƙa'ida saboda haka dole za a sha wuya wannan haramun ne a fili ko ba a gaya maka ba ka san haramun ne tun je rike yar mutane ya foto da ita ko iyaye suna can suna zaune ai ba daidai ba ne ko haka in za ku gyara ku gyara shi Allah da gaske yake in kun gyara zan gyara mu mu ku gyara ba zan gyara ba shi da gaskiyar magana